na an koma sa zare tsakanin musa kalange daga bangaren jamus sai kuma ba bahagon alikamsila daga bangaren gurmana eh, musa bago shi ne ake daga gajeren wando da kuma abubuwa alikamsila shi ne da dogon kuɗi da wannan sama kansa Thank you.

damben nan an sami ne tsakanin da alin da shago daga bangaren arewa ga hannun daga jeren wando gudu sai kuma autan ebe daga bangaren guru ma daga hannun da dogo wando baki Allah ka ba mai da kusa wannan Kadan Bernadi da aka fafata na da Dalewe kamar yadda wasanni na Aliyu Abdul ke tsakanin ɗan Aliyu Arewa daga Arewa sai kuma Auta Ebbe daga bangaren Gurumada. Ta da shi ne ke da wando bulu Auta Ebe shi ke da Ga nan ma an dawo turbi na biyu tsakanin da na arewa daga bangaren arewa sai kuma Auta Ebe daga bangaren gurmada. Angola, گاري ملي جي منجا ga dambe a tsakanin daga bangaren gudu ma daga bagu aliyaro nan da wando bulu jere, sai kuma wani yaro matashi daga bangaren jamus ga nan da dubu wando na dai an kai garkuwa musa ya wuri babu da zai kasa kemi an babu da zai kasa an kai ganin jafar ba ba mu da wata gani Kadang menang Aisyah dua bau. Kada kada wani. Kai. Kada. Wanda yana yi ba. Kada. Kada. dambe na dai na yara matasa wanda biyar daga bangaren guru mada shi kuma wani yaro ba ne wani kusa wani kusa ba wani wanda ya buge wani zaka kare والله فقد هذا كثير من الناس والله تعبد انت تقول الحواريه وما بالله يا هنا بالله فهو الله تعبد وقاعد بين دي قاعد بين كان باو Oh, To ga dabin na za su sasare tsakanin soja automamman daga bangaren Jamus sai kuma Aljani Hayya ta rasa daga bangaren Gurmata. Thank you. ya wando mai ruwan jiya sai kuma soja a dama shi da dogon wando

a yan benin da ya tafi tsakanin soja hautan mamman daga bangaren jamus